Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a mu da warhaka muna muku maraba da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tsaka mai wuya. Har yanzu dai muna cikin zube na biyu mai suna abin da ka shuka. Za kuma mu shiga kashi na goma sha ɗaya ne. Ka daina damuwa ya ka kaji ɗan uwanmu, ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu. abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu. Har yanzu Nasir yana ƙaunar Hauwa, amma ita hankalinta ya fi kwantawa da Ado, wanda da ƙarshe ya yaudare ta har ya mata ciki. Ƙawarta Mariya ta so ta zubar da cikin amma ita Hauwa bata ɗauki wannan shawara ba. Hauwa kin san abin da kike cewa kuwa? Saboda Allah wani Allah Mariya ta fi bani wuri. Ki tafi kawai na ce ko a lahira bana fatan mu sake haduwa da ke. A dai bangaren kuma kanin Hauwa wato auta yana fama da rashin lafiya. Hauwa ta kai shi asibiti wajen Dokta Kyauta amma ba da son ran babarsu ba. Taken wannan kashin na yau dai shine mummunan labari. Za mu fara ne da Hauwa wadda shigowarta kenan gida a unguwar Makera kuma ta shigo da wata. Eh, kofar a rufe take. Baba, ni ce Hauwa. Dakata, wanka nake yi. Idan na gama kya faɗa mu inda kuka tafi ke da auta. Duk hankali na a tashe yake. To, Baba, ki haƙuri likita, ɗaki ɗaya ne a gidan namu. Wani lokaci a ciki muke yin wanka. Ba komai Hauwa. Na taɓa zama inda akin haka kafin na zama likita. Haba. Eh mana, lokacin da nake yin karatu, ɗakin mu ɗaya mu uku muna yin wanka a ciki wannan yayi ya ba ma wannan wanda ya shiga ƙarshe shi ake bari da wahala don kuwa sai ya share ruwan tsaf <laughs> wato kowa sai kokowar ya zama shi ya fara shiga yake yi kenan <laughs> eh to ba haka bane ai sauran bacci ya fi ƙarfinsu. balle ma su yi wata kokawa ni kaɗai ya zame mini lallai na tashi na tafi makaranta da ƙarfe hudu na asuba <laughs> haba dai To me yasa kike yin irin wannan sammako haka? Saboda sai ida nake duka, nisan kilomita sha biyu ne hawa. Me yasa baki nemi wuri kusa da makarantar ba? Ai gidajen nan haka sun cika tsada, ba zan iya biya ba. Hawa, ina autan? Ah, ah, Kyauta, ai ban san tare kuke ba, sani da zuwa. Yawa wasanni, maman Hauwa, na iya shigowa? <laughs> eh mana, sai dai kuma tsakar gidan namu duk a jike yake ba komai yawa ina kuma kanin naki wuri ya cikin fita da shi da sassafe mm. <clears throat> mama hawa na zo ne don na yi miki wani bayani akan ɗanki a wuta menene ya same shi me kuma yayi Allah dai ya saba wata matsalar bace kuma kwantar da hankalinki maman hawa auta lafiya yake ko na ce zai samu lafiya kuma ki gode wa Allah yana asibiti kuma yana asibiti ke hawa me nace da ke akan wannan maganar baba ki haƙuri gani nai ba zan iya zuba ido na ga yana ta shan wahala ba kin ta zama mai kunnan kashi a yan kwanakin nan ko ni ko wani ne ya sa miki hannu ne a'a boka dai ya ce maman hawa dan Allah saurare ni mana idan da yarki bata ɗauki wannan matakin ba da ba mamaki a ce danki ya mutu abokan aiki na suna yi masa wasu gwaje-gwaje yanzu muna zargin yana da tarin tb mene haka tb yana nufin tuberculosis da ingilishi cuta ce matsananciya kuma idan ba dage da shan magani ba tana iya kashe mutum me dan nawa to mene ya jawo kai ina nufin kai ta yaya ko wannan tb ne yasa yake ta fama da tari eh ina zaton haka wata kwayar cuta ce da take kama huhu take jawo tarin tb tana kuma da saurin yaduwa idan wanda ya kamu da cutar ya yi tari ko atishawa sai kwayar cutar ta cakuɗa da iskar da muke shaƙa idan wani ya shaki kwayar cutar taka zai iya ɗauka wannan shi yasa sai an yi wa dukan mutan gidan nan gwaji me ma cewa ba kika yi ta yiwu mu ma mun kamu to waye kuma zai biya kada ki damu da wannan maman hawa gwajin kwayar cutar TV a nan kisimba kyauta ne kamar yadda abin yake a sauran kasashen afirka <coughs> na iya tafiya makaranta likita kya iya tafiya hawa tunda an riga an yi miki gwajin amma idan gwajin da aka yi miki ya nuna kina da ƙwayar cutar sai an kwantar da ke a asibiti ke ma kin san haka ko ba komai ya kamata mu tafi yanzu ko maman hawa to ya zan yi mu tafi shigo. Sannu malama. Af, Mariya ce? Zauna mana, ya aka yi? Lafiya lau. Malama. Na'am. Akwai wani abu da ya zama dole na faɗa miki. To ina sauraron ki. Akan hawa ne. Ah, me hawa kuma ta yi? Ba ta zo makaranta yau ba. Eh, na lura da hakan. Kin san dalili ne? Eh, to tana yawan yin amai 'yan kwanakin nan. Ah, ba su lafiya ne? Ta ji asibitin makaranta? A'a, ba ma wannan ba ne tana da da juna biyu ne me ki haƙuri malama na katse ku ko <laughs> cewa kika yi na zo malam jamilu ba ni minti guda don allah to ke mariya jeki kada kuma ki faɗa wa kowa wannan maganar kin ji ko zan sayar da zan yi akan abin to malama amma fa don allah kada ki kada ki faɗa mata ni na ce kada ki damu da wannan mariya kin kyauta da kika zo wajena da maganar to na gode malama sai an jima yawwa mariya malam jamilu ka raso kudan allah na'am to hmm, malam jamilu ko ka san riƙe makaranta ba abu ne mai sauki ba amma fa ba don wannan na kirawo ka ba ina so ne mu tattauna game da ɗanka nasir me kuma nasir ya yi to zauna don allah to Nasir, dan tsaya. Wai menene ne Mariya? A'a. Me yasa baka fita waje kamar yadda kowa ya fita ba? Ko babanka kake jira? Ai kuwa na ganshi can a ofishin shugaban makaranta yanzu. Baban nawa? Eh. Kai, gaskiya bana jin shi ne. Bai dai mu magana ba yau da safe. To. So nake na zagaya. To, wani labari ne da dumi-duminsa nake so na faɗa maka. Ah, menene ne ni kam? wani babban abin kunya ne me kike nufi um, ya za ka ji idan na faɗa maka cewa ana gab da korar aminin ka ado daga kwalejin bango eh <laughs> ke ma dai tsokana ta kike yi duk da dai maganan ya mun daɗi ba tsokana ba ce ah, to me yi ne ta bayyana ya yi wa wata ciki me wa wata a wannan makarantar mm -hmm. zo, zo mariya faɗa mini wace ce hawa ce ye ke ma dai wasa kike yi na ba zai yiwu ba hawa ta yi ciki ta yi ita ta faɗa mani da bakinta to zo mu fita waje ciki kuma nasir kana ji na kuwa ah, hawa ta yi ciki oh shit kai share don allah wannan ba wani batu ne da Malam Jamilu, ɗanka yana ɗaya daga cikin ɗalibai da suka fi ladabi da kwazo a wannan makaranta. Muna kuma alfahari da shi. Yana da basira, ga kuma... E mana, Nasir yaro ne mai basira kwarai. E eh, haka ne. Amma mun lura a 'yan kwanakin nan wani abu yana damunsa. Don haka, kokarinsa ya fara baya-baya. Ba shi kenan ba, ga kuma... Malama Rakiya, ina tabbatar miki Nasir garau yake. ba mamaki yana fuskantar wani yanayi ne mai matsala. Malam Jamilu, ka bari na gama mana. To, ƙarisa, ci gaba. Mai gadin makarantar nan ya sha ganin shi da wani sannannen dilan kwaya a gindin shinge. Ban ji dadin sanar da kai ba cewa ɗanka yana shan wiwi ba. Me? Nasir nawa? Eh. Ba mamaki yakan sha giya jefi-jefi, amma wiwi? A wannan makarantar, ba ma ɗaukar al'amarin shaye-shaye da wasa. a matsayinku na iyayen Nasir ya kamata ku sani kuma. Gaskiya ne, na yi miki alkawari zan ja kunnensa. Malam Jamilu, ban ji daɗi sanar da kai cewa za mu dakatar da Nasir daga zuwa kwalejin Bango ba. Me? Me kika ce? Eh, idan an jima zan faɗa masa da kaina. Ka yi hakuri Malam Jamilu, ba yadda za mu yi ne. Dokokinmu akan shaye-shaye a bayane suke. Wannan abu kamar a mafarki. Hankalin baban Nasir ya tashi. Ko yaya Nasir zai yi idan shugabar makaranta ta faɗa masa matakin da suka ɗauka? Waɗanne abubuwan fallasa ne kuma waɗannan ɗalibai matasa a kwalejin Bango za su ji nan gaba? Albishin ɗin da za mu yi muku dai shi ne, ba sai kun jira har lokacin shiri na gaba ba. Ku binciki sabon hoton bidiyon Sailuba don ku ga irin tanadin da take yi saboda ado. Za ku samu wannan hoton bidiyon a shafinmu na yanar gizo. wato dw.de/lbe e. muna kuma maraba da ra'ayoyinku da abubuwan da suke faruwa a cikin shirin na tsaka mai wuya ta dandalinmu na sada zumunta na facebook zainab muhammad abubakar daga nan birnin Bon da ke tarayyar jamus ke muku fatan alheri ku huta lafiya mu tsara duk abin za yi amfani mu